Ga dan audun nan. Eh mana. Dan audun nan. Eh mana. Dan audun nan. Eh Ah, ku tara min shi, ku tara min shi, ku tara min shi. Ah, ga dan sandan nan. Ga dan auda a titi. Ina driving license ɗinka. Ga wani sun tibe bai ka zo ana tsare kana so gwada mana kai din kakan ka da girman jiki ko. Ke fama oga kidin nan. Ah, eh, da wai wai Auda titi. Ah. Ka kiyaye fa. mata na mata tinti dan din break a dan kai offense number one babu kurumba babu plate number kai na duba jiki ma babu babu kilomita babu kilomita a jiki kuma ba mi miro yanzu ina direbin lasin naka ina lasin oga me kuma driver lasin dan banza ku tafi da shi ku tafi da shi Oga taimake ni mana. Tafi da shi. Ka dan sha wata sai ka dan koma inuwa. Ok ok kar ka bari oga ya gani. Kawo 50 naira. Amsi ma daki. Sai da haka. Ga dan auda titi. Ga dan sandan nan. Ga dan auda titi. Ga dan sandan nan. Ga dan auda titi. Me ke faruwa? Wannan biyaron wasu kama mashin ina ban da dirabin license sai ka ce moto. Eh? to ai wannan shiri ne na gwamnatin tarayya wanda an daɗe ana yi ba yanzu aka fara ba an jima ana yi kai dai yanzu ne dokan ta fara aiki a wannan jiha ta ku aka fara aiki wannan kuɗin da ake karba da shi ake muku ayyuka ake muku asibiti ake muku kwalta kuke hawa kuke yawo da shi ake muku ƙanana ayyuka ba wani abu ne mai aibu ba an daɗe ana yi a haka ne